Manoma da ke tasawa sun girbe hatsi, wake, gyada da kuma riɗi masu kyau. Da nomar shekarar 2023 ya yi kyau idan sun yi amfani da taki mai kyau. Lalacewar takin zamani na haifar da raguwar samarwa. Babban matsalar abin da aka samu shine taki rishin kawo taki ingantacce. Mutane ba su san ko taki ba. Ai a ɗauki taki a ce an ba ɗan kasuwa marshe wanda bai san ko me taki ba bai taɓa sanin yaya ne ake sa taki ma. an ba shi ya je kama manoma taki sai kama mutane taki duk wanda zai cin riba shi zai kama mutane ba waɗanda mutane za su amfani da shi ba za su karuwa da shi to da sakamakon da za a samu ai ba kaɗan bane ba amma rashin sanin taki na kirki an ɗauka an ba wani ɗan kasuwa kasuwa ya je kama mutane taki ya kama mutane taki kasa cikin gona ko ya ki tashi kai kuma yadda ka san dai kama an kashe mutum haka nan ne akai tunda menene an kashe mutum in kare ɗin din damuna kenan ka faɗi kuma sai baɗuwa babban kira na ga gwamnati a yi hattara ga burin ba da kasuwan nan Da aka tambayi daraktan sashen aikin gona na Tesawa Abubakar Abdu Ali kan wannan batun ya tabbatar da gaskiyar al'amarin a cewar shi rashin girmama kan iyakokin yana dakula harkokin sarrafa takin zamani a kasuwa. Eh, ya kamata a fahimci wani abu tun lokacin da gwamnati ta janye iko yin oda da sai da taki daga kaima babu zancen ba da wata kwangilar odar takin zamani ga wani ɗan kasuwa amma akwai wasu 'yan kasuwa hakika da ke zuwa kasuwannin najeriya su saye kuma su zo su sai da takin zamani kenan su je su sau kuma su sai da wannan dalilin ne idan aka ce sai da takin zamani suna saye ne kuma suna saidawa kenan ba wata oda ba ce kenan daga nan ana fuskantar matsalar yawan taki daban-daban a kasuwanni da ba iya duba ingancinsu. Donc, euh, qui n'est pas contrôlé. Hukumomin yankin na ikirarin ɗaukar matakai da suka dace don daƙile sarrafa takin da aka haramta sun miƙa kiransu ga manoma da su ƙara sa tsanani kan takatsantsarsu.